wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode ma Allah ta'ala wanda cikin rahamansa da yardansa ya nuna mana wannan safiya ta asabar sha biyar ga watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu kamar yadda kuka sani abubuwan da suke ta gudana na kalmomi na karatu da malam ya gabatar mana tun daga yammacin ranar alhamis har zuwa yau wanda muke sa ran insha Allahu wannan ita ce karatu ta ƙarshe da malam zai mana ban kwana da ita kafin wani lokacin kuma idan Allah ya bamu iko cikin yardansa ba tare da tsawaita bayani ba kun ga sanarwa bisa maudu'ai da aka babbayar ko sai dai akwai tsokaci kaɗan dangane da maudu'in da kila 'yan uwa suka ji ko suka zo da shi a zukatansu na cewa maudu'in mu ta ƙarshe shine rayuwa jarabawa ce ko to a maimakon haka bisa ga hange da muhimmanci da kuma dacewa da malam ya gani kuma ya yi daidai da yanayin da muke ciki na fuskantowar watan ramadan sai ya sa muka juya wannan maudu'i ko in ce malam ya canza shi zuwa ga guziri domin zuwan ramadana ina fatan kuma don allah za mu iya ƙoƙari mu yi saurare na zukata sannan na biyu zai yi kyau kila za mu nemo takarda ga mai bukata ya zama muna bin waɗannan abubuwan a rubuce don mu tanajinsu yanda za mu guzurinsu din mu ma mu ide su kafin zuwan ramadana din. malam na yi kila muna bibiya muna rubuce su ta yanda in a ƙarshen wala ya ga dama iya hurgo tambayoyi ya ji adadi akan koda wani abu da kila ya faɗa ba zan tsawaita ba insha Allah za mu karatu na tsawon awa ɗaya da rabi wanda karatun zai ɗauki awa ɗaya da kwata insha Allah tambayoyi gwargwadon hali za su ɗauki minti goma sha biyar ɗin kar mu matsa ma malam sosai yana kan hanya na tafiya ko Allah ta'ala ya ba mu ikon saurare wanda zai fa'idantar da mu shi kuma malam Allah ya ba shi ladan kalmomin da zai sanar da mu assalamu alaikum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 وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إنواء المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna washe gari ne na asabar wanda ya zo sha biyar ga watan sha'aban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1432 wanda ya zo sha shida ga watan bakwai 2011 kamar yadda aka ji muna fuskantan watan ramadan kuma wannan rana da muke ciki ita ce ranar da Allah yake budget na duk abin da zai faru a shekara ko yanzu nan an tattara takaddunsa gaba ɗaya na aikin da ya a shekara an hau da su sama yau za a sake buɗe masa sabon shafi kamar da hadisi sahihi ya tabbata duk daren goma sha biyar ga watan sha'aban a rana allah ta'ala yake sake sabon bajet na abin da zai faru a shekara da haka yau an fara maka rubutu sabo ne zuwa shekara ka cika waɗannan takaddun sai a kai su sama sai a sakko da sababbi a ci gaba da rubuta alhaki da lada wanda ya fi yawa kuma shi za ka ga sakamakonsa Allah ya tsare mai kiyaye mu daga munanan ayyuka tun da saura mako biyu ya rage mu shiga watan ramadan shi yasa laccan ta koma taken guzirin watan ramadan wannan guziri na so a ce kowa yana da 'yar takarda da fensir a hannunsa domin ya ji iya adadin guzurin da zai iya riƙewa ko zai iya kwasa ko zai iya amfani da shi domin shiga watan ramadan don matsalolin da suke tasowa ko suke da alaƙa da watan ramadan kai tsaye a kansu za mu tattauna matsala ta farko a yaushe aka wa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ko aka umarce shi da yin azumin watan ramadan Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya shekara 63 amma 40 ya yi ta kafin annabta 23 ya yi ta bayan annabta ya yi goma sha uku a makka ya yi goma a madina bayan hijira da shekara ta biyu aka fara azumin watan ramadan kenan muna iya cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi azumi guda takwas ko tara iya azumin da yake nan a duniya ya fara daga shekara ta biyu zuwa shekara ta goma kenan ya yi azumi tara kenan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi yanzu kenan ka san inda ka sani ka kara sani in baka sani ba yanzu ya shiga cikin abin da za ka ƙara sani da shi cewa an fara yin azumin watan ramadan a shekara ta biyu bayan hijira ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi azumi ne guda tara to abu na biyu shine matsala ta biyu azumin watan Ramadan ayar da ta yi umarni a yi azumin watan Ramadan me hukuncin yin azumin watan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattakuna wannan ita ce aya da za ka kafa hujja da ita akan azumin watan ramadan to ita ƙarƙashin ayar akwai matsaloli guda biyar akwai matsaloli guda biyar ƙarƙashin wannan aya matsala ta farko kiran da allah ya ce ya ayyuhallazina lazina wannan kama an ware ka ne don a nuna muhimmancinka a nuna ƙimarka Allah da kansa yake kiranka ya kai wanda ka yi imani kiran wata matsala ce muhimmiya kiran wata daraja ce kira ɗin wata ƙima ce kira ɗin wani ɗaukaka ce Allah yana magana da kai kuma da kai yake da ni yake da su yake da mu yake gaba ɗaya sannan bai ban mu da kiran kaɗai ba sai ya kira mu da sunan imani ita ce matsala ta biyu ƙarƙashin ayar ya kira mu da sunan imani ya ayyuhal ladzina amanu kun ga shi ya nuna mahimmancin imani wanda shine ginshikin rayuwa imani shine ginshikin rayuwa don haka Allah ya ce ya ku masu imani Al an billahi wa wa tumina wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi imani shine ka yadda da Allah. ka yadda da mala'ikun Allah da manzannin Allah da tafan Allah da ranar lahira da kaddara mai daɗi da mara daɗi wannan su ne tushen imani guda shida yana da rassa guda saba'in da bakwai al'imanu bid'un wa saba'una shu'ba a alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul aza'an tariq imani yana da rassa saba'in da bakwai mafi girma la ilaha illallah mafi kankanta shine ɗauke abin da zai cuci jama'a kan hanya don wanda ya ɗauke abin da zai cuci jama'a kan hanya ya nuna yana da imani sannan imani nan ya zidu wa yankusu imani yana daɗuwa imani yana raguwa sannan imanin nan akwai ƙauli akwai fi'ili akwai itikadi akwai abin da zaka ƙudire a zuciyarka akwai abin da zaka faɗa da bakinka akwai abin da zaka aikata da gabanka sannan yana daɗuwa yana raguwa da haka sai aka kira mu da siffar imani kun ga wannan daraja ce sai Allah ya ce kutiba alaikumus siyamu kalman kutiba tana nufin wajabci din da kutuba ta zo alqur'ani zaka ga wani abu ne na wajibi kada Allah ya ce allazina kutiba alaikumul qisasu fil qatla kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli wakenan kalmar kutiba tana nufin an wajabta an tilasta an yi umarni an sa ka da haka shine mas'ala ta huɗu? mas'ala ta biyar asiyam da Allah ya ce kalman asiyam abinda aka wajabta muku azumi to azumin nan yana da ma'ana guda biyu akwai ma'anarsa lugatan akwai ma'anarsa istilahan wato akwai ma'anar azumi a tsagwaron harshen larabci akwai ma'anar azumi kuma a fassarar malamai a tsaban larabcin an ce saumu abinda ake nufi riƙe baki gabarin magana ko surutu kamar yadda maryam ta ce zartu nazartu lirrahmani sauman falan ukallima liyawma insiya kenan wanda baya magana a wajen laraba sunansa sa'im duk abin da ya tsaya ka tsaya da magana ka tsaya da tafiya ka tsaya da zama ka tsaya da kaza al-imsak shine ma'anarsa lugatan a fassarar malamai kuma shine al-imsaku anil mufattirat mutum ya kame gabarin abin da suke karya azumi wanda za mu bayanin su min Al-fajari ila gurubi shamsi bi mutum ya kame gabarin yin duk abin da zai karya azumi daga fitowa alfijir zuwa faduwar rana shi ake kira azumi a fassarar malamai to matsala ta gaba kan wa azumi ya hau waye ya zama tilas ya azumi wanda zai zama tilas ya azumi shine wanda ya hada abubuwa guda biyar sai ka haɗa abu biyar matsala biyar sannan za ka yi azumi na farko Al-Muslim, ka zamo musulmi kafiri in yi azumi ba za a karɓa ba na biyu al'akalu ka zamo mai hankali mahaukaci in yi azumi ba za a karɓa ba sannan na uku albalig mutum ya zama ya balaga in yaro ya azumi za a karɓa amma ba a wajibi ba shi yasa sahabbai suka ce muna koyawa 'ya'yanmu ƙanana azumi musamman da suka shekara bakwai zuwa goma muna koya musu azumi don su saba da shi in za su yi kuka yunwa ta dame su sai mu ɗauko kayan wasa mu ba su sai su shagala da wasa har lokacin shan ruwa ya yi ba irin abin da ake cewa azumin moɗa ko azumin sha biyar rana ba to wannan suna koya musu sannan almuqim izamo mazaunin gida matafiyi an yafe masa ya azumi za mu yi bayanin kashe-kashen matafiyi ɗin. sannan alƙadir ya zama yana da ikon yin azumin wanda za mu faɗi wanda ba su da iko ɗin da kashe-kashensu a gaba to wannan shi ne wanda azumi ya hau kansa al-muslim al-aqil al-balig al-qadir al-muqim al-khali min al-mawani to yin azumin watan ramadana mustahabbi ne ko nafila ne ko farilla ne yin azumin watan ramadana farilla ne tunda Allah ya ce kutiba an wajabta muku ya zama wajibi kenan to me hukuncin wanda ya yi inkarin azumin watan ramadana ko ya ƙi idan mutum ya ƙi yin azumin watan ramadana to kashi biyu ne akwai wanda ya ƙi yin azumin watan ramadana yana ƙudircewa a zuciyarsa cewa yin azumin watan ramadana ba dole ba ne a kansa to wannan ya zama kafuri idan aka gano haka in akwai hukumar musulunci za a kamo shi a bashi tuba idan ya tuba a kyale shi in bai tuba ba a bashi kwana uku ya yi tunani in kwana uku suka cika bai bayyana tubansa ba a kwana uku kuma za a bashi abinci za a bashi ruwan sha za a kula da shi za a tura malamai su taimar wa'azi idan kwana uku ya cika bai tuba ba to hukuncinsa kawai a kashe shi kisan kafirci tunda ya yi inkarin azumin a kai shi makabartar kafirai a binne shi dukiyarsa ba za a raba gado ba a saka a baitul mali matansa ba za su yi ta kaba ba sai dai su istibra'i don mijinsu kafiri ne jini ɗaya za su yi aure ‘ya'yansa ko ba su da gado tsakaninsu da babansu tun da ya yi inkarin wata ramada in kuma ya yadda wajibi ne amma ya ƙi ya yadda wajibi ne sakaci ya sa ya ƙi ya ci abincinsa tun da shi azumi ya bambanta da sauran ibada in ba ka yi ma ba za a gane ba mutum zai iya shiga ɗaki ya samu katuwan malmala izuba mata miya malam isa nama izuba mata man shanu ya turmushe a basa ya cinye goge bakin ya ce yau ana rana ba yadda za ka yi ka gane to amma wanda ya bayyanar da ci a gaban jama'a kaga shi mara kunya ne bayan ya karya dokar Allah kuma ya nuna bai da mutunci ka zo cikin jama'a kana musulmi ana azumi kana cin abinci to wannan shi hukuncinsa a yi masa ladabi a bulala a jakunansa in ta kai ma akwai gwamnati ma a yi masa hukunci sannan me matsayin azumi dangane ga rukunan musulunci a rukunan musulunci guda biyar azumi shine na hudu hajji ce ta ƙarshe saboda hadisin abdullahi bin umar yace buniyal islamu ala khamsin shahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zaka wa saumi ramadan wa hajjil bait saumi ramadan a tartibin rukunan musulunci shine yazo na na hudu to sannan me falala azumin matsala ta gaba falalar yin azumin bayan wajibi ne kuma yana da wata falala don kai shi zaka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sawmu junnatun azumi garkuwa ne da zai tsare ka daga wuta ya tsare ka daga asara ya tsare ka daga taɓewa sannan ya ce azumi zai zo yana ceton mai yin sarana alkiyama azumi zai ceci mai yin sarana alkiyama sannan ya ce li. Allah ya ce azumi na wani wa ana a jazibihi ni zan maka sakamako ni da kai zan saka maka sannan ya ce kai warin bakin mai azumi ya fi almiski kamshi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda azumi daraja ce girma ne ɗaukaka ne to azumi yana da ladubba azumi yana da ladabi ladabin azumi shine rashin karya. kakkai karya. wasu malamai ma suna ga idan mai azumi ya karya, azumin ya kare saboda hadisin da ya ce mallam ya da zur Wal'amala bihi wal jahala falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharaba wanda yana azumi amma azumi bai hana shi ƙarya ba bai hana shi da zurba bai hana shi da mutane ba to Allah bai da buƙatar barin ci da ya da barin sha da ya ba ya da wani amfani ba zai amfane shi ba don haka da annamimanci da ƙarya da karta da ludo don yana ga cewa har an sai sabon ludo bari azumi ya zo mu fara ludo shi yana ga azumi lokaci ne tunda ba za a shiga rana ba to bari bai kun ai tasbihi ko ai tahmidi ko ai takabiri ko ai halala, ko ai istighfari ko ai salatin annabi ko ai karatun qur'ani ko a tsaya ana nazarin ilimi ko bincike sai mutum kawai ya shiga wato ya dauko lido ko a siyo karta ko a zo ana caca fasa kwai to wannan duka yana tauya azumi in ma bai ruguje shi ba ko a sai sababbin kase kase na kiɗa a ce bari sai azumi ya zo wannan na azumi ne za mu cashe da azumi azumi ba watan cashewa ba ne ai ka cashe a wata goma sha ɗaya to kamata ya nemi gafarar cashewar a wannan watan ba ka ba amma a inda za a maka gafara kuma anan kake cashewa to yaushe za ka nemi gafarar to azumi yana da wani kashe-kashe ko ba shi da shi azumi ya karkasu kashi-kashi akwai saumu ainin akwai saumu dainin akwai saumu kafara saumu ainin azumin da ya hau kanka tilas ka yi mai zuwa kamar ramadan din nan in ya zo mutum yana da lafiya tilas ya tsaya ya yi shi mu dainin ka bar azumi a baya ana bin ka bashi ba kai ba kamar yadda wata ta bugo waya take cewa azuminta na ramadana ta sha bakwai amma har yanzu bata samu damar ramawa ba ga wani ya taho yanzu ya za ta yi to ai malamai sun yi magana biyu idan larura ce ta sa har yanzu bi kirama ba har zuwa yau kuma larura tana nan har zuwa azumi baki samu damar ramawa ba to bayan azumin sai kirama bayan wannan din mai zuwa din sai kirama in kuma sakaci kika yi to wasu malaman suna ga ko kin rama sai kuma kin yi kafara wannan sakacin ki azumi ki ci da miskini ki azumi ki ci da miskini saboda ba a son sakaci saka akwai azumi na kafara wanda ya hada akwai kafara kisan kai kafara kisan kai idan mutum ya tura mutum yanzu wani ya bugo waya ya ce malam ni direba ne na tura mutum goma sha biyu sun mutu azumi na wazan na ce sittin so goma sha biyu ba wani sauki na ce saukin wa zai maka sauki kowane mutum da sai kai azumi sittin sittin so goma sha biyu ne ya hau kanka na ce sai kai sittin ka huta kai sittin ka huta kai sittin ka huta in ka samu lokaci ka gama in allah ɗauran ka ya san ba sakaci kai ba to wanda ba zai iya ba malamai sun ba shi dama tunda a cikin ayar qur'ani ba a yi maganan azumi a wajen kisan kai ba to sai malamai suka ce in mutum ko ba zai iya azumin ba duk da Allah bai faɗi azumin ba ya faɗi abubuwa ne ya ce haƙƙinsa shi Allah ka sai bawa ka ‘yanta ta in ba baiwa shine ce kai azumin wata biyu a jere su kuma haƙƙin wanda aka kashe musu dan uwa to a ba su diya diya din yanzu ta kai miliyan ashirin da biyu. ko raƙumi ɗari ko saniya ɗari biyu ko rago dubu ko dinare dubu ko dirhami dubu goma sha biyu ko miliyan ashirin da biyu kuɗin najeriya a shekara uku za a yanka su biya wannan to sai malamai suka ce duk da Allah bai ambaci azumi ba idan mutum ya zama ba baiwar ko ba zai iya azumin ba to bai fasha ba sai ya koma yin azumi sannan akwai irin su zihari akwai su rantsuwa akwai su mutu'atul hajj mutum zai in bai samu abin da zai yanka ba zai azumi uku a can ya bakwai a nan tilka asharatun kamila akwai jaza'u saidin shi ma akwai azumi akwai kuma saumu na bakance azumin bakance ka ce in Allah ya ban kuɗi na sai mota a cikin watan shawwal to na alkawari zan azumin wata guda to ka ɗora kanka sha'aban watan na zuwa ku sai ga kuɗi ka sai mota to sai kai azumin wata na godiya ga Allah da kai man nazar an yi ta'in laha fal yi wanda diye alkawari zai wa Allah biyayya to sai fa yayi amma wa man nazar an yi asihi fala ya asihi wanda ko ya ce sai na saɓa Allah to dan Allah ya haƙuri ya bari sana akwai azumi na nafila wanda shi ma yana nan barjak azumin litinin da alhamis azumin sha uku sha hudu sha biyar azumin ashura azumin tasu'a azumin sitta shawwal azumin annabi dauda ya sumu yawman wa yaftir yawman duk waɗannan suna nan tili wanda za ka iya yin su a tsawon shekara to da yaya ake gane shigar watan ramadan ƙarƙashin wannan akwai matsaloli guda biyar farko sun kasu biyu ana gane shigar watan ramadan da hanya biyu da ƙarewar sha'aban in sha'aban ya yi talatin to ko an ga wata ko ba a ga wata ba an san ba mai talatin da ɗaya in dai sha'aban ya cika talatin to ba magana ganin wata kawai gobe kowa ya tashi da azumi ramadan ya abin nan sha'aban ya kare dora ramadan ya biyo baya ba wani kwana da bai da suna tsakanin sha'aban da da ramadan so da talatin ya kare to ko an gota ko ba a gota ba sai gobe sai a tashi daya na biyu idan sha'abana ya yi ashirin da tara sai aka ga wata to ya nuna sha'aban ashirin da tara gare shi ganin ya nuna gobe shi ɗaya kuma ga ramadan to ganin nan hanya uku ne ganin wata imam mutum ɗaya rak ya gani ba wanda ya gani sai shi idan mutum ɗaya ya gani to shi ma akwai maganganun malamai guda uku akan ganin mutum ɗaya shi kaɗai ya ga wata duk garin idan ya ba da labari aka yarda da ganinsa to za a iya ɗauka kamar yadda abdullahi dan umar ya ce tara an nasul hilala fara'aituhu fa akhbartu rasulullahi anni ra'aituhu fa samahu wa amara an-nasa bi siyabihi mutane sun tafi neman wata ba wanda ya gani sai ni na ba manzon Allah labari na gani ya yadda ya dau azumi yace kowa ya dauka to mutum ɗaya ya ga azumi ya ga wata in ya faɗa an yadda to shikenan sai a dauka in kuma ya faɗa ba a yarda ba to shi ya zai yi shi yana da tabbas ya gani kuma ya faɗa an cika kai da Allah can Ya kafi kowa ido wata mutane guri makaryacin banza da shi zai yi shi da ilimin kansa tunda in mutane sun karyata shi ai shi bai kamata ya karyata kansa ba ya zai yi to to sai malamai suka yi kauli biyu wasu ka ce shi ma sai in wurgar da ganin nasa ce shi ma din to ya haƙurin bai ganin ba <laughs> sai bari sai jama'a sun gani da yawa in ya so sai a ɗauka ko kuma suka ce to ai akwai kuma ganin ɗauka akwai ganin saukewa idan ganin ɗauka ne ya faɗa ba a yarda ba wasu malaman kasu to shi ya ɗauka in ganin saukewa ne kuwa ba za a yarda da ganin sa shi kaɗai ba sai mutum biyu to shi ne matsala ta biyu shi ne ganin mutum biyu ya zama mutum biyu ne suka ga wata sannan su zama adalai waye adali wanda ya haɗa siffofi guda biyar in ka ga wata ba za a yadda ba sai ka zama adali ba fa malami ba adali ba dukkan malami ne adali ba ba kuma dukkan adali ne malami ba to waye adali adali shine al-muslim al-balik al-aqil as-salim min al wa min al-awsaf al-khasisa adali shine wanda hada siffofi biyar ya zama musulmi ba kafiri ba ya zama mai hankali ba mahaukaci ba ya zama baligi ba yaro ba ya zama salihi ba fasiki ba baya shan giya baya zina ko yana yi ba a sani ba inda ba a sani ba ba za a masa hukunci da shi ba amma ta bayyana mashayin giya ne ko yana zina ko yana caca ko yana wasu abubuwan da irin nan guda saba'in yana wasu daga ciki to wannan ba za a yadda ko ya ga wata sace tafka ba mutane mutumin banza mutumin wafi ba zai yadda da magana ka in ja akun fasikon bi na ba'in fata bayyanu wata kira'an fata tabbatu da haka ba za ka karɓi maganarsa don suka zamo adalai wa ashidu zawai adalin minku mutum biyu suka gani to ya zama wajibi kowa ya ɗauka don mutum biyun nan su suke zuwa su shaida aure shaida aure ai akalla mutum biyu ake so wanda za su zo su shaida a gabansu an ɗaura aure kuma shaidan nan rukuni ne na auren to sannan idan jama'a ne da yawa jama'a mustafida shi wannan ba sai an ce adalai ba in jama'a da yawa sun gani kama a ce adadin mu na cikin masallacin nan duk mun ga wata to ba da bukata a ce duk sai mun zo an tantance mu su waye adalai su waye ba adalai ba ya zama jama'a mustafiza jama'a mustafiza ba sharaɗin su zama adalai yawan su kawai ya isa wannan shine kaga mutum ɗaya gani mutum biyu su gani su zama adalai mutum da yawa kuma su gani to wannan shine hanyar da ake shiga watan ramadan to ya ake niyan ramadan wani mukan ji ya ce allahumma inni nawaitu an asuma ramadana fi sana alf wa arbomi'a wa sinaini wa salasuna alhijiriya ismi wani masu ya gaya allah sunansa allah sunana wane zan shiga zan azumin watan ramadana na shekara ta 1432 alama zahabi imamu malik <laughs> kaga wa ya sa ka Allah kake gaya wannan Allah ya san kai kai waye da haka niyya a baki take ko niyya a zuci take idan niyya a baki take to ta zama ba niyya ba ta zama lafazi niyya a zuciya take a zuciyarka za ka ƙudire na yi niyyan azumin watan ramadan ba sai ka yi niyya da bakinka ba innamal amalu bin niyyat kaga ashe amalu aikatawan niyya kuma a zuciyarka zaka kudiri ka yi wa Allah wannan azumin za ka yi shi saboda Allah sai matsala ta gaba mutumin da ya yi baccinsa bai tsaya an ga wata ba sai kawai ya wayi gari bai niyya ba shi sai kuma aka ce ai jiya an ga wata yau ana azumi shi ko bai yi niyya da daddare ba tunda mallam yi siyama fala siyama da wanda bai ɗauko niyyan azumi tun dare ba to ba azumi gare shi sadaka da yawa yi gari sai aka ce an ga wata shi ko bai yi niyya ba ko bai ci komai ba amma bai niyya ba ya zai yi to wannan azumin malamai suka ce ya kama bakinsa kai ya ci komai amma kuma ba shi da azumi ranar bayan sallah sai ya rama daya tunda bai ɗauko niyya da daddare ba Sabanin azumin in na nafila ne idan azumin na nafila ne kawai gari da safe kace akwai tuwo aka ce babu ko kwafa babu kunufa babu kurafa babu ba dan wani ba aka ce babu kace to inni sa'imun don kai bi babu musamman kaga an doso a zahar sai ka ce inni sa'imun wannan malamai suka ce shi na nafila ana iya niyyarsa da rana amma shi na farilla dole sai an ɗauko niyyar da daddare da ka dole ka jira har sai a ce sannan ba za ka ce to ni bacci nake ji gashi har yanzu ba a ce an ga wata ba to bari in niyya biyu Allah an an ga wata to ɗaya kenan in ba ga wata ba shi kenan nafila sadak kenan to barawa ne ya kwace wani kaya yi bishi da gudu da gudu ya kasa kama sai ya ce sadaka sadaka to dole wannan niyyar raba raba raba niyyar da kai duk bin busi ba ko ka ce Allah in an ga wata gobe to nayi ɗaya Ramadan in ba ga a wata gobe ba to na yi nafila to duk wawan da ya duka biyun basi ba saboda raba niyyar da kai duk biyun basi ba man sama yau shak faqad asa abal qasim duk wanda ya ɗau azumi ranar kokwanto ranar shakka to ya saba baban alqasim wato ya saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin ammar to sai sahur hukuncin sahur wanda ake yin sa da asuba wani yakan ce ni sahur bai dame ni ba na fi son na yi ɗore to shi sahur ba wai sai ka tashi ka sa malmala hudu a gaban ka ka cinye ba ko ruwa ka kurɓa sunansa sahur kuma sahur ɗin nan sunna ne manzo Allah ce tasahharu fa inna fi sahur baraka yace ku dinga yin sahur a cikin sahur akwai albarka sai ko ruwa ka tashi ka sha sannan ana so ka rage lokacin sahur da ketowa alfijir ya zama akalla minti goma sha biyar kafin minti goma sha biyar alfijir ya keto ka daina yin sahur in ko makara kai a lokacin ka tashi wannan tsakanin sai kai maza kai sahur ɗinka kafin alfijir ya keto to wanda yana farkawa daidai da alfijir zai keto ga tuwansa a gaba ga kuma ladan ya kama kiran sallah ya kusa karasa wajen kasa kiran sallah sai ya zai yi to nan malamai suka yi kauli biyu wasu suka ce maza ya hannu baka hannu kwarya ya maza ya daddanna ko noma hudu ce ta samu ta shiga ya korarwa wasu ka ce a ya ci gaba da cin abinsa ai lokacin da ya samu kenan amma in makaraye ya ce sai a lokacin zai ci to bai halatta ba amma in daidai lokacin ya farka to ya maza ya dan kakkama lomar da zai kama kafin lokaci ya kure wannan shi ma yana cikin matsalolin da ake tattauna. to sannan wanda janaba ta kama shi da daddare bai yi wanka ba alfijir ya keto kaga ya shigo azumi da janaba ya zai yi ya shigo azumi da janaba to wanda ya shigo azumi da janaba azumin sananan inda ya yi niyyar azumin domin janabar ɗakko azumi da janaba baya cutar da azumin ba matsala wannan sai wankansa bayan alfijir ya wanka kamar da nana Aisha ya tabbata hadisi ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan wayi gari da janabar saduwa da iyalinsa da daddare in ya so kuma in gari ya waye sai ya wanka kaga kenan ketowar janaba cikin azumi baya kare azumi to mutumin da ya zo ya kwanta bacci yana ta tsara bacci wata matsala kenan sai ya mafarki yana farkawa sai ya gama ni ya fito kuma ana azumi me hukuncin azuminsa azuminsa na nan sai je wankan janaba kuma da azuminsa yana nan saɓanin wanda a farke ya fitar da mani din shine za mu bayani a kansa a gaba amma wanda ya azumi da rana a watan ramadan ba komai sai ci gaba da azuminsa to sannan me yake bata azumi abubuwan da suke karya azumi abubuwan da suke karya azumi ga sunan guda shida mas'ala ce guda shida abubuwan da suke karya azumi na farko ridda Allah ya tsare mu menene ridda mutum ya fita daga musulunci shi ake kira ridda wanda ya fita daga musulunci azuminsa ya ruguje ibadarsa ma duka ta ruguje ba ma azumin ba amma azumin tunda ana tsakan sa shi ma ya ruguje kenan da mutum zai ridda sannan ya dawo musulunci yana azumi to wannan azumin na ranar ban da shi sai ya sake wani duk da wasu malamai suna ga in ya dawo za a dawo masa da aikinsa sai in ya mutu da riddan ne za a ruguza aikin sannan na biyu cin abinci yana karya azumi amma cin abinci kashi uku ne a cikin ukun nan ɗaya ne malamai suka yi ittifaki yana karya azumi cin abinci da gangan me ma'anar da gangan ka san azumi kake ka tuna kana da iko kana da dama kawai ka sha ruwa ko ka ci abinci ka san azumi ake ba wani ya maka tilas ba ba mantawa kai ba ba kuskure kai ba ka sani da gangan to wannan rana alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya je Isra'i ya ga wasu mutane an buɗe bakin su haka an buɗe shi sai a ɗebo wutar jahannama sai a zirara a cikin bakin sai wutar ya dinga kashin wuta ta dubrarsa sai a sake ɗebowa a zuba a baki ya ce waɗannan me suka yi aka ce masu karya azumi ne da gangan 'ya'yan musulmi ne ana azumi suna cin abinci da rana da gangan su ne ake musu cewa to tunda sun ci abinci su zo su sha wutar jahannama sai a buɗe bakin azura wuta in tar gargaza kayan cikin sai su kashin wuta sai a sake ɗura musu wuta ta baki wanda ya karya azumi da gangan kenan ta ma wanda ya ci abinci cin abinci mun ce uku ne ko dosu malaman suna hudu ne ma a cikin kashe-kashen cin abincin nan hudu ɗaya ne ya karya azumi muttafaqun alaihi shine ci da gangan wanda ya ci da mantuwa hadisi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nasiya wa huwa sa'im fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqa wanda yana azumi ya manta azumi yake sai da ya ɗau rogo ya karya izra a baki ya tattauna ya kora ruwa shi a kar maka lazimi fa inna lillahi wa inna ilaihi ashe azumi ake yi to wannan manzan Allah ya ce ba komai haka bisa kuskure na ya kuskure ya ɗauka rana ta faɗi saboda gari ya yi duhu sai ɗaukan sa'ar kan samu irin wannan Allah da ne mataran suna yin kiran sallah lokaci bai ba ko kuma ya ɗauka alfijir bai keto ba ashe duhun ɗakinsa ne da duhun damuna ya ɗauka gari bai waye ba sai da ya ci abinci kuma ya leko ya gari ya waye fa to wannan shi ake kira kuskure to Allah da kansa ya ce mu roke shi ya fi mana abu biyu rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana in nasina aw akhtana Allah muna roƙon ka yafe mana abin da muka yi shi bisa kuskure da kuma wanda muka yi shi bisa mantuwa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya yafe wa uku daga cikin al'ummata al-qata wal ikra al qata wan nisyan wa mastukrihu alayhi wal qata wal ikrah wan nisyan asqatahu ma'buduna ar-rahman lakin ma al itlaf yasbutu al badal wa yantafi at ta'sim anhu wa zalal daka wanda ya ci ko kuma wani ya zo ce kai yaka azumi kake eh kai musulmi ne sai zara wuka sa ka ci wannan tuwon ko in huda ka ji danna a tsaya ya ka danna tsaya mana mi tuwa, ka ɗauka ka cinye ka sha ruwa ita to wallahi da baka ci ba da na huda ma wuya shikenan ya tafi to azumin ka nan saboda wa mastu hu, alaihi ne tilasta ka aka yi baka da alhaki azumin ka nan da haka kenan cin abinci kashi hudu ne bisa ganganci bisa mantuwa bisa kuskure bisa tilas to uku sun fita to haka nan abu na biyu da ke kare azumi shan ruwa shi ma shan ruwa ɗin nan kashi hudu ne shi ma bisa ganganci bisa mantuwa bisa kuskure bisa tilas wannan na farko shine muttafaqun alaihi hakanan saduwa da iyali shi ma kashi hudu ne bisa ganganci bisa mantuwa bisa kuskure bisa tilas wani mutum ya sadu da matarsa ana ramadan sai taho yana ya gari gasa yana ya kushin jikinsa ya ce wa manzo na halaka manzo ce me ya halaka ka ce na je wa matata da rana a ramadan ce za ka iya ciyar da muskini sittin ice ina ku na zai iya cida za ka iya azumi sittin ya ce to wanda ya kasa ɗaya ya zai yi sittin ɗayan ma faga shi na karya shi ko a sittin din ma kuma irin wannan matsala ta taso shi kuma sittin sittin za a yi ta yi za ka iya ciyar da muskini sittin za ka iya abin nan duk ba zai iya ba duk ukun da aka gaya masa ba zai iya ba zai iya ci da miskini sittin ba ba zai iya azumi sittin ba ko ba shi da kuɗin da zai siyo baiwa yan tata kaga kenan wannan ya nuna mana duk mutumin da ya sadu da matarsa da gangan a cikin watan ramadan sai ya tunda ya karya daya sai an masa punishment sai ya yi sittin daya ya yi ɗayan wannan ya dawo da ɗayan sannan ya yi sittin kuma na ga neman gafarar a yafe masa kuskuren da ko ya tara miskinai sittin. idan ɗanyen abinci zai ba su ya ba kowa rabin kwano ko kilo ɗaya da rabi kuma ya ba shi abinci fa ne in ɗanye ne kuma kowa ba shi plate guda kyakkyawan plate da nama da komai wanda zai ciye ƙoshi lokaci guda mutum sittin zai wa wannan kaga talaka ai da yayi sai ta addu'a Allah saka sake karyawa <laughs> da wani in ba kan karya ya ba zai iya ci da miskini sittin ba wani ma a rayuwarsa bai taba ci da miskini sittin ba sannan da abubuwan da suke karya azumin bayan ci da sha da jima'i sai ganganta amai amai amai iri-iri ne akwai jawo amai wato ka ganganta jawo amai jawo amai kuma ta hanya hudu ake jawo amai na farko ka sa hannu a baki ka zunguri makogoranka ai kaga dole kai amai wannan jawo amai ne in kai aman azumin ya kare akwai ka shiga gurin da za ka ga abin da zai sa ka yi amai kama ba ka son ka ga kashi ko amai ko kumallo ko kaza sai ka je gurin da ka san za ka ga waɗannan ɗin kana gani sai amai ya taso to ka ganganta amai ko akwai wani launin abu da ba ka so in ka kalle shi kana amai sai ka je ka kalle shi ko akwai karnin wani abu ko karnin wani abu ko warin wani abu ko kamshin wani abu wanda ka san in ka ji kana amai sai ka je ka ji kai aman to ka karya azumi da gangan ko kuma wata hira ake yin an faɗi wani abu kana amai sai ka je inda ake hiran kasan san ka faɗi abin kai amai to duk waɗannan ganganta amai ne wanda ya haka da gangan azuminsa ya karye kuma sai ya yi kafara sannan akwai aman da ke zo maka ba tare da ka shirya ba to wannan ba babu laifi ko ka yi shi azumin ka yana nan to yana ci abin da suke karya azumi ganganta amai sannan yin ƙaho da gangan idan mutum larura ce ta sa za a yi masa kaho babu laifi amma ganganta waye kamar da hadisi ya zo da sun ce mansukh ne aftaral hajin wal mahjum da mai kaho da wanda ya masa duk azumin su ya kari. to sai waɗanda aka ba su uzuri su sha azumi sa rama su ko matsala goma sha biyu ce matsala goma sha biyu ne ƙarƙashin wanda shari'a ta ba su dama su sha azumi wasu su rama wasu kuma an yafe musu na ɗaya mace mai jinin al'ada haramun ne mace tana cikin jinin al'ada ma ta yi azumi ko da ta ɗau azumin sai jinin ya zo to azumin ya karye sai ta kirge adadin kwanakin da bata yi ba bayan sallah sai ta rama ita ce ta farko na biyu annufasa mai jinin biki jinin haihuwa ta haihu kafin ramadan ko ta a cikin ramadan jinin na zuba to ba za ta yi azumi da wannan jinin haihuwar na zuba ba dole sai ta bari jinin ya ɗauke kwanakin da ta sha talatin ne ishirin ne goma ne biyar ne bayan sallah sai ta rama wannan da ta sha saboda zubar jinin haihuwa ko jinin biki ita ce ta biyu na uku marid mara lafiya man kana minkum maridan wanda bai da lafiya rashin lafiya kashi uku ne akwai rashin lafiyar da ba zai hana ka azumi ba ko babu shi gashi ba ka da lafiya din amma za ka iya azumi to wannan mutum yana wannan rashin lafiya ya azuminsa akwai dan kankanin rashin lafiya wanda bai ma hana ka harka komai ba wannan ba za ka fake da shi ka iya azumi ba dan an ga wani wai dan ya'ansa yana ciwo ko sai ka ganshi yana shan fura ka lafiya ya ce fa man kana minkum maridan ba irin wannan ba rashin lafiyan da in kana azumi zai ƙara maka rashin lafiyan azumin zai ƙara ma rashin lafiyan ko jinkirta warkewarsa ko kuma ya haifan maka da shi ya ƙara shi ko ya hana warkewarsa ko ya jinkirta warkewarsa waɗannan da an baka dama wato ka sha azumi saboda wannan rashin lafiyar in ka samu lafiya sai ka rama in baka samu lafiya ba ka mutu babu laifi a kanka in ko ka samu lafiya kai sakaci ba ka rama ba haka mutu a nan ne wasu malamai suke ga 'yan uwanka ko 'ya'yanka ko su taru su yi maka azumin domin ya zama bashi kenan ka samu lafiya baka rama ba ka mutu wasu malaman suna ga 'ya'yanka su rama ma wasu kuma suna ga a'a sai a azumin bakance ne kadai idan mutum ya bakance zan azumin wata ko sati ya mutu bai ba in an samu labari 'ya'yansa in ya mutu sai su rarraba azumin a tsakaninsu su yi masa don su sauke wa babansu ko ɗan uwansu wannan nauyin da ke kansa sannan na hudu almusafir matafiyi wanda ya samu kansa a halin tafiya an ba shi dama ya sha azumi ba wai dole sai ya sha ba in ka ga cewa tafiyar ba za ta wahalar da kai ba kama a jirgin sama za ka yi ko a mota za ka yi da ma ac a motar kuma tafiyar ya kai tsawon da ake shan azumi to ga ba za ka sha ba yayi dan sahabbai sun ce mun kasance muna tafiya cikin wasu suna azumi wasu ba sa azumi marasa azumin ba su zargi masu azumi ba masu azumi ba su zargi marasa azumi ba saboda an ba da dama mutum ya yi ko ya sha amma in zai baka wahala a halin tafiya din to wajibi ka sauke saboda hadisin da ya ce laisa min albirri asiyamu fi safari baya cikin nagarta mutum ya dau azumi a lokacin tafiya ga wanda zai wahalar da shi domin asalin kissar hadisin wani mutum aka manzo Allah ya gani an kewaye shi an masa inuwa ya jigata ya faɗi saboda azumi ya wahalar da shi shine annabi ya faɗi wannan hadisin, da aka dalilin faɗar hadisin shine zai nuna mana abin da mutumin ya yi sannan na biyar almurdi mai shayarwa matar da take shayarwa to ita ma an ba ta dama musamman wani yaron sai ka ga in uwarsa tana sha da shi idan ba ta samu abinci da protein ba wala ka ga idanta ya zage ta tsuke ta bushe ta rame ta saboda jinin ta yake sha nono ai jini ne na uwa idan ba ta samun abinci mai lafiya sai kaga duk ta idanta ya, ya, zuzzuge kashinta ta ya fito na kirji shi yasa ake so mai jego a dinga ba ta kifi a dinga ba ta hanta a dinga mata wato tuwo da miyar kuka da, da kayan ciki tana ci a dinga kawo mata su kwai su wake din nan ta dinga yin alala mai kyau tana ci jikinta ya dawo saboda ɗan da yana zuƙar jikinta in ba ta samun kaya masu gina jiki to sai kaga ta bushe to idan idan ɗan ya sha mama da azumi tana shan wahala saboda ya zuƙe jikinta to an ba ta dama ta sha azumin saboda larurar ɗan ta sha azumi kun sa addinin musulunci an gina shi akan tausayi da rahama to an wa uwa sauki ta sha azumi idan in ta zo sha da ɗanta tana shan wahala saboda ah, nonon yana karewa da rana sannan na shida mai ciki mai ciki kurtsitsi ya taso an kusa haihuwa ta yadda an bata ci abinci ba ku duba hikimar Allah shi ɗa da yake cikin ciki yana cin abinci ne ta jikin babarsa shi sa cibiyar take haɗe wannan cibiyar ta nan ne in ya ci abinci sai kuma a tace jinin shi kuma a tura masa abincinsa ta nan to in tana da ciki ba ta samu abinci ba sai ka ga ɗan ko motsi ba yayi shi ma yunwa yake ji to jariri a ciki yana jin yunwa sai rahamar Allah ta sa aka masa sauki cewa uwarsa ta sha azumi saboda ɗan ta da ta san in ta azumi tana shan wahala amma an ba ta shan wahala shikenan amma in tana wahala tana jigata to an ba ta dama ta sha azumi to su biyun nan idan suka sha azumi malamai sun yi kauli biyar matsala biyar karkashin su su biyu da mai ciki da mai shayarwa akwai matsala biyar karkashin su ya za su in suka sha azumin wasu malaman suka ce su rama azumin kawai shine matsala ta farko wasu malaman suka ce su ciyar kawai shine matsala ta biyu wasu malaman suka ce su rama azumin kuma su ciyar na hudu wasu malaman suka ce ita mai ciki ta ciyar ita mai shayarwa ta rama azumin domin ita tana iya ɗaukan nauyin wata ta shayar mata da shi musamman tana da hali sannan matsala ta biyar malaman da suka ce ba za su rama azumin ba ko ba za su ciyar ba amma a cikin matsalan nan biyar wanda malamai suka fatawa da shi guda biyu su ciyar ɗin ko su rama azumin duk wanda suka zaɓa a cikin ɗayan biyun nan wato babu laifi sannan na bakwai yaro ƙarami mun ce a koya ma yaro karami azumi tun yana karami shekara bakwai zuwa goma don ya saba da shi amma in bai ba ba wajibi ne a kansa ba training ake masa da horarwa sannan na takwas ne mahaukaci shi ma mahaukaci iri biyu ne akwai mahaukacin kaddara Allah ya kaddara masa hauka akwai mahaukacin da ya jawo wa kansa hauka ta hanyar shaye-shaye da wasu tunanin nuka har suka zo suka birkita kwakwalwa ya zama mahaukaci to sai shekara goma yana hauka ran nan sai ya warke to zai rama azumin shekara goma nan ko ba zai rama ba malamai suka ce idan haukan na kaddara ne daga Allah yake to ba zai rama azumin shekara goma ba in ko shi ya jawo wa kansa haukan to sai ya rama azumin shekara goma wasu malamai suka ce a'a to ko an ce rama shi da yanzu ya warke kuma ya ji akwai azumin shekara goma a kansa ai sai ya kara haukacewa cewa ai ayi kokari dai ayi na gaba ma na tara al'ajus maho abin nan wato tsoho tsoho da tsohuwa tsoho tukub tukub tsohuwa tukub tukub sun tsufa har ta kai ba za su iya azumi ba to waɗannan sai a dinga ciyarwa da mutane gwargwadon azuminsu anas bin malik ɗaya daga cikin manyan sahabban annabi ya tsinci kansa a wannan halin ya shekara kusan ɗari a duniya hatta kai baya iya azumi in azumi ya zo sai ya tara muskinai guda talatin ya ciyar da su gwargwadon azuminsa talatin ko ashirin da tara gwargwadon yadda aka yi to ita wannan ciyarwar da za a wa tsoho da tsohuwar da suka kasa azumi ana iya yin ta kafin ramadan din ana iya yin ta a cikin ramadan din ana iya yin ta bayan ramadan din ana iya karkasa ta kullum a ciyar da mutum ɗaya har kwana talatin ko ashirin da tara kana iya tara mutum talatin ɗin ka musu abinci ko ka raba musu kayan abinci na adadin azumin tsohonka ko tsohuwarka ko shi tsohon da tsohuwar da suka kasa azumi sannan na goma wanda ya suma ko ya samu kansa a cikin kwama ko kuma ya samu kansa a cikin ciwon farfadiya ya ɗauko azumi sai farfadiya ta zo masa to wannan azumin ya karye kamar yadda ya tabbata a cikin muwaɗa abdullahi dan umar idan ya yi farfadiya yana da ciwon farfadiya in ya same shi a ramadan in ya farka kawai sai ya ci abinci ko baya rama azumi sau da wannan farfadiya wani nau'i ne kamar na junun ya faɗo wa mutum saboda haka aka yi masa hukuncin ba zai rama ba kuma cikin sahabbai ba a samu wanda ya saba abdullahi bin umar akan wannan ba na goma sha ɗaya ciwon yunwa akwai wanda ake jarabtarsa da ci duk awa ɗaya sai ya ci abinci to sai ya zama ga ramadana ya zo ba wata dabara da zai yi duk awa biyu awa uku sai ya ce a kawo tuwo to wannan ba azumi a kansa sai dai dinga ci da miskini gwargwadon azumin tun da ya samu sai har sai ya warke in ya warke sai ya ci gaba in bai warke ba kuma haka Allah ya halicce shi to haka za a abin nan da shi sannan na goma sha biyu maradul atsh wato ciwon kishirwa wani Allah kan jarabce shi da shi bai damu da ya ci ba amma dai ya sha ruwa kankanin lokaci sai ya ce a kawo ruwa duk kankanin lokaci a kawo ruwa duk inda yake ana bunsa da ruwa irin wannan mutumin da ya samu kansa a irin wannan yanayi shi ma kamar yanzu masu olsa da take zama ta tsanani din nan to su ma akan samu irin wannan kaga mutum ba zai iya azumi ba to dole sai ta shan azumin yana ciyar da miskini a bakacin wannan to wannan su ne mas'ala goma sha biyu da rassansu karkashin waɗanda aka ma sauki su sha azumi da wanda za su rama da wanda ba za su rama ba to sai buɗe baki hukuncin buɗe baki buɗe baki ana yin sa ne kafin a tafi sallan magariba da an ce rana ta faɗi to sai a yi buɗe baki buɗe bakin nan shi kuma yana da sunnoninsa da matsaloli guda huɗu ƙarƙashinsa matsala ta farko da me ya kamata a yi buɗe baki buɗe baki ana yin sa ne da dabino ɗanye mai laushi saboda dabino yana da suna uku baka ji an ce tamru ba ai mu kuma fi yawan da muke amfani da shi yanzu tamru ne busasshen ya za ka gama azumi ka ɗauko busasshen abu ka sa a bakin akwai wani ɗanye wanda yake zuwa daga saudiya ana kiransa ajuwa wani mai laushi wanda ma wata ran ƙwallon ma sai dai ka ji ya fita ta wani guri to irinsa ake kira shi ne ake kira rutsab ajuwa sai rutab rutab dabinan da ba bushashe ba ya fara nuna in ka ganshi wani yalo wani ja irin wannan shine rutab in babu sai a koma tamru shine na uku in ba wannan sai ka sha ruwa to kafin ka sha ruwan ana so ka ce bismillah in ka gama shan ruwan sai ka ce zahaba zama'u wabtallatul uruq wa thabata al-ajru insha Allah zahabar zama kishirwa ta tafi saboda ka riga ka sha ruwa kenan wannan addu'an ana yin ta ne bayan an sha saboda ka ce zahaba zahaba fi'ilun madin ne ka sha kenan zahabar zama kishirwa ta tafi in kuma wasu kan ce hukumaha ne zahaba hukumaha ma'ana tun da lokaci yayi yanzu ya halatta ka zahabar zama zama'u wabtallatul uruqu wa sabatal ajaru jijiyoyi sun jika da ruwa lada ya tabbata da izinin Allah wasu kan kara da Allahumma laka sumtu wa ala rizqika afadartu akfirni ma qaddamtu wa ma akhartu dai wannan hadisin isnadin sa da'if amma wasu anan sukan yi kuskure sai mutum ana cewa an kira sallah shi bai alwala ba kawai sai sa a juya masa kwanukan abinci kala goma sha biyar Tafi sallah ai ka dole ka makara a magariba so ake kawai dan dabino ko ruwa ka dan sha kai addu'a abincin sai an je an yi sallah an dawo in so ma kwano arba'in za a sama a gaban ka kai ka sai da za ka yi da su amma dai kan mutum ya bari ya sakacin samun sallar magariba a jam'iwa saboda yana can yana shan ruwa wannan muhimmi ne to sai matsalolin da suke tasowa ga mai yin azumi ga su daga ciki haɗiye majina mai hukuncin haɗe majina ga mai azumi mutum ya kaki ya kako ya kako sai ya rasa inda zai jefa sai ya haɗiye abinsa ya haɗiye majinarsa shi mutum ya haɗiye majinarsa ai bai ƙazanta ba kai ka haɗiye majina wani kai ne kai ƙazami ga miyau ko munan yana haɗiye miyau amma wa zai haɗiye miyanka miyau ma yana cikin wulaƙanci a duniya an ka tsatta mutum yau aka masa wulaƙanci amma miyanka kana shanya miyanka ba matsala da aka haɗiye majina ga mai azumi malamai suka ce ko ya kawo ta kan harshe sai mai da ita baya haɗiye azuminsa yana nan don dama daga ciki ta fito ta koma ba matsala haka nan haɗiye miyau wani za ka yana shi kuma ido baya da alaƙa da uwar hanji saboda haka malamai bayan bincike an tabbatar musu cewa abin da ke ɗiga ido baya kaiwa inda yake karya azumi saboda haka mai ciwon ido yana iya wato ɗiga abinsa sannan na biyar shaɓawa leɓe rab mutum ya shaɓar rab a leɓensa to in dai ba lasan harshen yake ba yana haɗiye rab ɗin a nan azumi zai kare amma in ba haka ba shi ma azuminsa ba abin da ya shafe shi sannan na shida na shida masu cutan asma ko inhalin ɗin nan da ake basu wanda suke shaƙawa to azumi yana nan wannan bayan bincike da likitoci suka suka kaddama wa malamai lajanatu da'ima ta tabbatar da cewa wannan baya cutar da azumi don haka masu ciwon asma saboda wannan hanyar iska yake bi ba hanyar abinci ba saboda haka malamai suka ce babu laifi mutum ya shaƙa wannan sannan ɗanɗana abinci mace ta yi girki tana so ta ji gishiri ya ji ko bai ji ba sai ta ɗora dan yatsanta ka san ɗaibowa suke yi su dan goga a nan baya a dan lasa ta dan lasa a harshen ta ta ji eh gishiri yayi sai ta tofar azuminta ya kare amma ta haɗe fa azuminta ya kare tana haɗewa saboda abdullahi dan abbas yana zuwa kasuwa kun san su larabawa sai an gama hatsi ake sai da shi wato ba zuwa kama awo ɗinnan, to akwai da ake aunar da gari an gama komai sai dai ka kawo a tuka to dan kasuwan shine zai kai a sirfe a daka a niƙa a tankaɗe sai a dinga sai da garin to in ya zan siyan garin wanda ya daɗe yakan yi tsami to sai ya ɗiba ya ɗora akan sa, ya ji sabo ne garin ko ya yi tsami to kuma yana cikin manyan sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam ko manyan malamai to sai aka gane cewa kenan ɗanɗanawan ba shine matsala ba haɗiyewa ku kula da kyau ku ce mala ya ce a ɗanɗana a haɗiye <laughs> ta ne a ɗanɗana a yi me a yi me in aka ɗanɗana aka haɗiye fa to kun ga kun faɗa da kanku ko da ya ce ai mala ya ce a ɗanɗana a haɗiye a <laughs> wani bai iya ɗaukar labari ba sai ya je ya ƙara to a ɗanɗana a furzar sannan yin brush brush da makilin ko goge baki da Ican asuwaki ican asuwaki akwai mai ɗaci kamar darbejiya akwai ko mai hakki da yawa kamar wannan wanda muke siwa irin na buzayen nan shi matsalarsa wannan bai da test sosai amma kuma yana da hakki to hakkukuwan in ka gama asuwakin ka kurkura bakinka ka tabbatar da hakkin da ke cikin bakinka ya fita kada ka haɗe wannan hakkin haka idan kai da darbejiya mai ɗaci to ka tabbatar ka yi ta kurkura bakinka har sai ka daina jin ɗaci a bakinka kamar yadda a cikin uh, sayyid sabik a cikin fiqhu sunna yace hatta wannan brush din ana iya yi amma sharaɗin in an gama a kurkura bakin kai ta kurkure bakinka har sai ka daina jin test na wannan makilin din a bakinka in kwa ka bar test din ka dinga hadewa to wannan ko mala yace ba ba ruwansa kaga kenan abin da ya fi sauki ma mutum ma ya nisanci makilin din tunda akwai makilin mai minti akwai mai kaza mai kaza sai ka yi da asuba da rana kuma sai ka nemi dan icen ka dinga yi amma ba dan wato in zaka kuma iya kula da waccan ka'idar na kai ta kurkura bakin ka har sai ya dawo normal ka daina jin wannan zakin ko mintin to wannan babu laifi sannan allura mas'ala ta gaba allura mai azumi yayi allura ya halatta mai azumi yayi allura amma allura biyu ce akwai wacce ba ta halatta ba akwai wacce ta halatta akwai suke a ibra almugazziya wato allurar da ake fidin din mutum da ita in aka maka ita sai ka ji ka koshi saboda sinadarin abinci ake dura ma sai ga mutum yana ta buge-bugensa da rana malam baya shan wahala ashe allura aka masa ta abinci to wanda aka masa allurar abinci azumin sa ya kare amma idan allura ce ta jijiya ko allura irin wannan wacce take ta magani a maka duwa uku a maka abin nan wannan ba ta kare azumi dan ba uwar hanji za ta ba shi kuma abin da ya shiga uwar hanji shine ake magana akan karya azumi da haka wannan allurar malamai sun yi fatawa ta halatta sannan ba da jini matsala ta gaba ba da jini ya halatta mutum yana azumi ya ba da jini a ɗiba ko kuma shi a ƙara mar aka ga ana azumi ya faɗi aka ce ai jini yake neman ƙari ko ruwa za a ƙara masa in aka ƙara masa ruwa azumi ya kare ko aka kara masa jini azumi ya kare malamai suka ce ruwa fa ba ruwa jiki yake shiga ba hanji ciki yake shiga ba shi kuma ana magana akan abin da ya shiga ciki domin ka shafa mai ma zai shiga jikin fatarka kaga amma bai kare azumi ba da haka masu fita da masu shiga ta fata ba sa kare azumi sai wanda ya shiga ta nan ko ta hanci da haka in ka shaka ruwa ya wuce azumin ka ya kare saboda hanci ruwa na shiga ciki ta hanci yakan faɗo makogware ya wuce ciki shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa balik fil istinshaq illa an takuna sa'iman ka kai matuƙa lokacin da kake shaƙa ruwa amma an kana azumi kaka shaƙa ruwa da ƙarfi dan yana wucewa ya gangaro ya tafi ciki da aka ɗiban jini ga wanda azumi ba zai rauna tashi ba an tabbatar ba za ka raunata ban an ɗebi jini ba za ka jigata ka ce a dama da abinka a ƙaro ma ba wani ya taɓa zuwa zai bada jini ana ɗiban ana ɗiba sai ya faɗi aka ce a damar da abin sa a ƙara mar a <laughs> shi ba jinin bai ishe shi ba <laughs> ya je zai bada gudunmawa sai kuma gashi ana bashi da haka kenan abin da ya shafi shafa mai baya karya azumi to sai matsala ta gaba turare shakar turare yana karya azumi malamai suka ce turare biyu ne akwai jisim shi da turaren wuta na hayaki akwai kuma turare na kamshi shi kamshin ne ba za a gan shi ba kamshin kawai za ka ji shi ko na na hayaki za a ga hayakin ya taso ya zo ya shiga hancinka turare kanshinsa baya kare azumi kamar yadda warin tusa ma ai ba kare azumi inda warin tusa yana kare azumi ai da an shiga uku <laughs> to suka ce tun da wari bai karya azumi ba don mai kamshi zai karya tare suke tafiya sannan akwai ƙurar kan hanya da hayaƙi matsala ta gaba ƙurar kan hanya ƙura ta turnike kuma kai kaki gashi kana ganinta ko sana'a ka niƙa ko sana'a ka siminti duk waɗannan yana shiga hancin su yi tofi a ganshi a ciki amma sana'a su ce ko niƙan gari ko kana aikin hanya ga ƙura duk suka ce waɗannan abubuwan sun zama larurar rayuwa in aka ce za su karya azumi an takura jama'a saboda ba za a iya rabuwa da su ba ƙanshi da wari da ƙura kan hanya da hayaƙin mashin ai ga da hayaƙi yana karya azumi ya da mun shiga uku tun yanzu kana fita irin baburan mu nan da ake korowa daga turai da abu ya fara hayaƙi sai a ce ifa afirka na 'yan afirka ne wannan su ne suke da sauro je ta abin nan ɗinsa to wannan hayaƙin baya karya azumi shi ma yana cikin abin da aka yi sau ko aka yi afuwa sana abubuwan da suke fita daga jikin mutum wanda suka hada yawun bakinsa majinar hancinsa hawayen idansa gumin jikinsa bayan gidansa bawalinsa tusassa duk waɗannan ba sa kare azumi amma mazi mutumin da ya je kawai yana azumi ya je ya kurawa hoton wata mata ido ko ya je dinga kallon ko ya dinga tunani har mazi ya fito to wannan malamai sun yi magana biyu wasu ce ya aikata babban sabo ya je ta tuba yana kuka kai ya sake wasu ka ce wallahi azumin ma ya kare ciki malam mai risala ya kawo wanda ya ce azumin ya karye sai ya rama guda ɗaya ba wai ya karye kuma ya je ci tuwo ba dole ya karasa wannan karyayyen sannan kuma ya bayan ramadana ya kara ɗaya gaba kaga ba zai kara kallama ta wani ba to ko matarsa ce ma haka ne sannan yin kubla kis ga matarka wani ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam hukuncin yin kubula ga mata yace ai daidai yake ga mai kurkura ruwa mai kurkura ruwa kusa yake da me da azumi da sha yau wato shi ma mai sumba kusa yake da azumin sa ya kare dan haka wannan ba a yin sa ta ya rungo matarsa ko ya mata sumba ana azumi wannan duk an hana saboda zai ba da kofa zuwa ga karewa azumin to sai mas'ala da ta shafi lailatul qadari lailatul qadari khairun min alfi shahar, wato yan uwa mu dage in ramadan yanzu akwai wani dare guda ɗaya ya fi shekara 83 in Allah ya maka muwafaka ka bauta Allah a daren zai baka ladan kayi bautar shekara tamanin 83 shi yasa manzon Allah idan goman karshe ta kama sai ya ce wa matarsa to ku yi hakuri kuma ba zan zo ɗakin ku ba shine shaddal mi'izara sai ya ɗaure gyautansa an daina kwance gyauto kuma kwana goma nan kuma ibada za a yi ta yi sai a tare a masallaci a itikafi wanda za mu zo kansa saboda dare ne da kwaya ɗaya ne kuma yana iya faɗowa rana 21 ko 23 ko 25 ko 27 ko 29 da aka ba a sakaci da shi in ka ce za mu bacci yau mai wa yau din ne da aka so ake kwanaki goma nan ka koma baccin rana kai ta tafka ibada istighfari salatin annabi hailala abin nan tasbihi tahmidi takabiri karatun qur'ani kai ta a waɗannan dararen Allah ya sa kai mu wafaka a daren kai ma kana tsaye ma'ana kana masu ibada Allah ya amshi ibadar to ka haye da shekara 83 to wani aiki za ka yi ka samu shekara 83 za ka mu ba da ƙoƙari waje man kama ramadana imanin wahati saban gufira lahu ma taqaddama min zambihi to sannan sai mas'alar ƙiyamun laili da tahajjudi da asham waɗanda abubuwan guda uku duk suna ɗaya ne da wutiri shafi'i da wutiri da ƙiyamun laili da asham da tahajjudi duk dai sunansu sallah da daddare sai dai bambancin lokacin ne da bambancin adadi sallar da ake ta da an yi isha a isha ake kira asham ko tarawe saboda ba kai bacci ba sai da kai sallah akwai wanda kuma sai ya yi bacci ya huta ya tashi ya sallah shine tahajjud don tahajjud daga bacci ne wato ka yi bacci ka farka sai kai sallah to wannan a mai da hankali wajen sallan nan mafi karanci raka'a uku mafi tsawo raka'a goma sha uku mafi tsawo raka'a goma sha uku wasu malam ma suna ga ko mutum ya haura sha uku inda zai iya dawwama a kai ya ci gaba babu laifi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tsaya a goma sha uku wata ruwayan goma sha ɗaya baya wuce sha ɗaya sha uku to amma ba caye mu kan mahaura ɗaya sha ɗaya ko mahaura sha uku ba wannan aikinsa ne yake aka rawaito amma wani ya zo ya tambaye shi ya ce ya zan dinga sallah ya ce masa salatun laili masana masana masana wannan da yake tambaya aka ce kai ta biyu in ka ji tsoron asuba za ta keto wato sai ka wuturi sai ya zame maka wutirin abin da ka sallata kun ga anan annabi bai gaya masa adadi ba wasu suka ce to ai wannan mujmal ne wancan mufassal wannan am ne wancan khas aka ce wancan qauluhu ne wannan fi'iluhu fal qawlu muqaddamun ala al fi'li so da haka sannan shi kuma yana yin raka'a goma sha ɗaya tare da sufofi guda hudu na farko yana yi kullum ba sai ramadan ba na biyu hinna suna da tsawo na uku hinna. husnihinna hinna sannan kuma fi ramadana wa fi gairihi sannan adadin to wanda zai tsaya kan adadin shi ma sai ya lura da waɗannan siffofin yadda annabi yake yi wannan ana iya ba matsala sannan sai matsala ta gaba itikafi itikafi yan uwa ba wai taransifa ne daga masallaci daga gida zuwa masallaci ba a'a barin rayuwar duniya ne a zo a fuskanci ta lahira da haka mutum zai shiga itikafi sai ya kashe wayarsa sai ya aje filansa a gida akwai mai zuwa da har katifa ma ake zuwa itikafi da ita da katifa da fulo da katon bargo kaga wannan baccin sa kawai ya dauko na gida ka gida kai da ka kwana ɗari uku kana bacci dan an ce ka zo ka kwana goma baka sai ka sa wani kati so kake kawai da duba ka da qur'anin ka za ka kawai ka to masallaci akwai masu zuwa da rediyo ma suna jin bbc wani suna waya kasuwa ai kaga baka bar komai ba kenan tunanin da ka zo ka yi ka gane bambancin rayuwa tsakaninka da Allah da rayuwar duniya ka zo kai tunani ka ga abubuwan da kake na kuskure ka rage ka ga wanda yake masu kyau ka ƙara dalilin zuwa masallacin kenan ka yawaita istighfari ka yawaita salatin annabi ka yawaita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala amma wasu ma suna itikafi suna gulma wani ma yace min ya ga wasu yawa sai itikafi har talabijin suka zo da ita itikafi talabijin irin wannan abin nan da ake mai cajin nan sai ta suka zo wani kuma ga yana waya ma har da shiga go yana hira da wata mata ko kuma itikafi yake kaga wannan iskanci yake ba itikafi ba so da haka so ake ka bar waccan rayuwar ta duniya ka zo ka ɗau wata kala ka shagala da lahira kai ta tunanin mutuwa ka ga me kake mai kyau ka ƙara me kake mara kyau ka rage shi da hikimar itikafi yan uwa ba zaman hira ba ne ba zaman gulma ba ne ba yi da mutane ba ne har siyasa ake a cikin itikafi dan pdp da dan npp da dan wacece da wata tsiya sun hada masallaci ka yi wallahi mun fi ku a kai to me ya kawo ku ku ban musu wancan duniyar nan lahira ce suraka ko mutum zai maka magana ka ce sallah ko salati ko istighfari ka bari sai mun ba ma ka bari sai mun gama ba a'a kama rage kamata in ka shiga itikafi ka fita a ga ka canza a ce wani sa itikafin nan ya masa tasiri da mai surutu da ya rage da yana aikata sabo iri kaza yanzu ya daina da bai da nutsuwa yanzu ya ƙara nutsuwa to itikafi ya ma tasiri amma ta ake bari mu fita wato ya ma bari kenan kuma yana tanadin sabo bayan sallah wanda ke cewa yanzu azumi ne amma ka bari insha Allah azumi ya wuce za a fantama da an ce an ga wata sai kaga ana tafi to fir ana ta ihu ranar sallah sai a ruguje duk abin da aka yi a cikin ramadan ka ji tun a rediyo za ka ji ana ta sanarwa akwai wani biridi akwai wani birede akwai wani biki za a gayyato wani kwararren mawaki a zo a rushe abin da aka yi a cikin azumi duk ya fita yana kuka ana ta tahajjudi amma ranar sallah sai ka ga shigar da 'yan mata suke da shigar da matan aure suke da rayuwar da matasa suke da kaɗe-kaɗe da rayen da ake yi kai ka san daga nan ramadana ya rushe ko kwana ɗaya ba a yi ba da gaba shi an rushe shi bai tasiri ba to saboda haka wannan ma hatsari ne babba wanda ya kamata a kula da shi to sannan sai fita daga watan ramadan fita daga watan ramadan shi ma dai kamar yadda aka shigan ne ramadan ya cika talatin ko a ga wata ta hannun ganin mutum ɗaya ko mutum biyu adalai ko mutane da yawa shi ba kuma kaman wancan ne in ɗaya gani ba a yadda ba dole shi ma ya ci gaba sai an cika tare da shi wasu malamu sun ce ya sha a ɓoye amma an ce a'a dole bari a gama da shi to sannan kuma idan an ce an ga wata an ga watan sha'aban to kuma kowa sai ya zakka da kai wannan zakka matasa ba sa yi sai mutum ya jira sai babansa ya masa tilas ka yi ka sai kwano ɗaya ka bayar da naka in kana da mata zama biyu in kana da 'ya'ya adadin kuma na shinkafa ake siya ba na masara ba sai ka ga mutum abin da yake ci shinkafa kuma irin ta gwamnati amma zai fi da kai ce kai da Allah je ko mai masarar can ka ce a bada kaza ran sallah ka ba mutum masara ka hada shi da rigima ai shinkafa za ka bashi wadda komai aka watsa mata da gishiri sai a ci kuma in za ka yi zakka ka yi da mai kyau in za ka ba wani abu ka ba da abin da lantana lulbirra hatta tun fi komin ma tuhibbun sai kun ba da abin da kuke so ba irin wanda kuka ga dama ba to sannan wanda sai sittan shawwal kuma wannan zakka ta da kai ana yin ta ne kafin a tafi idi da daddare ko da asuba kafin a fita idi ake yin ta in mutum ya fitar bai bayar ba sai bayan sallah babu laifi amma in bai fitar ba sai bayan an sako idi to wannan wajibin kuma ya shiga bala'i sai dai ya sadaka don akan kare masa wancan wajibin da bai ba kuma adadin 'ya'yanka adadin matanka su za ka kirga kowa kwano ɗaiɗe a ba masu bukata to sai sittan shawwal sittan shawwal shi da wani azumi da ake yi domin cike ramadan manzo Allah ya ce man sama ramadana wa atba'ahu sittan min shawwal wanda ya ramadana ya bi da guda shida a watan sha'aban faka anna ma samar dahar kullahu kamar ya yi azumin shekara me yasa aka faɗa haka ramadan guda talatin ne Allah ya ce man ja bil hasanati falahu asharu amsalha kowa ya ɗaya Allah zai bashi goma kenan muka yi ramadan talatin Allah yana ba mu guda ɗari uku to a cikin kwanakin shekara saura sittin to sai aka ba mu wani azumi guda shida shi ma za a ninninka mana shi sau goma in ka ɗauko sittin ɗin ka haɗa da ɗari ku an samu ɗari uku da sittin kwanakin shekara to wannan guda shidan shi ma yana da matsala guda uku matsala ta farko a jere za a yi shi ko a rarrabe wasu malamai sun ce ba laifi ka yi a jere ba laifi ka yi a rarrabe sittan shawwal za ka iya yin ɗaya biyu uku hudu biyar shida a jere wasu kuma suna ga ka iya yin ɗaya ka huta kai ɗaya ka huta kai ɗaya ka huta kai ɗaya ka huta sannan matsala ta biyu ƙarƙashin wannan shine wanda ake bin sa bashin ramadana zai yi sittan shawwal ko sai ya fara biyan bashin to nan malamai suka yi kauli biyu suka ce idan bashin da ake bin kaɗin bai da yawa sai ka fara biyan bashin domin mai bashi a ba sadaka sai ka fara biyan bashi sannan in ka samu raran lokaci zai rage kwanaki shida watan bai mutu ba sai ka yi suka ce amma idan abin da ake bin ka bashi din kafin ka biya ramadan zai eh, shawwal din zai wuce to sai ka fara yin sittan shawwal domin shi biyan bashin ba dole sai a shawwal ba shi ko wannan an nassanta a cikin shawwal ake son sa in baka yi shi a shawwal ba to shi kenan bai ba sannan matsala ta uku wanda da can a baya in ya ramadan baya sittan shawwal sai kuma yanzu ya ji ashe ana ƙara maka ladan ramadan ne in kai sittan shawwal to zai iya ɗaukan shida shida shida ya rama na baya ko ba zai rama ba malamai suka ce a ba za ka rama ba tunda dai baka ji roman ba baka sha roman ba baka fahimci roman ba to yanzu wannan roman ya wuce ka saboda haka sai dai ka kiyayi gaba amma ban da rama baya to waɗannan su ne a takaice lokaci ya yi inda muka sa matsalolin da nake ga za su zame mana guziri an samu dai wasu abubuwa ko na ramadan za su zame mana guziri a cikin wata ramadan ko babban dai al'amari tsoron allah ramadan makaranta ce ta koyar da tsoron allah kowa ya kokari ya ga me yake mai kyau ya kara me yake na kuskure ya rage sannan aikin alherin ciyarwa da shayarwa yana da mahimmanci a ramadana in kana da hali a dinga gayyato mutane gidanka suna cin abinci ko dan koko ka fito da shi waje a tukunya ko ka dan yi soɓo ko ruwan sanyi ne kawai ka ce kullum zan ba da fiya wata leda 20 a ɗan sa kankara ƙofar gidana jama'a su ɗauka wannan ma sai kai ka aljanna da manzo Allah ce wanda ya ciyar da mai azumi kamar yayi azumi ne saboda haka gwargwadon karfinka kunu ne zaka iya koko zaka iya faro faro zaka iya ruwa zaka bayar abinci zaka ko da mutum ɗaya ne kaga wani a shago Allah ya jarabce shi bai da mata yana ta da kai da duro yana lulluɓa da buhun algarara sai ka ce to bayan Allah ka ta zuwa gidana za a dinga aiko maka da abincin buɗe baki da na safur. kaga ai ka taimaka masa me kai je yana bin layin kosai ana kiran sallah ke da Allah a bani kosan nan da wuri ga an fara kiran sallah ra suna ba mun riga shi hajiya mu za a fara ba ka je wajen mai shayi matsala ka zo kana neman cokalin ma da zaka ci abincin babu to wannan duk a iya taimaka irin waɗannan domin su ma akwai aikin lada to Allah ya sa mu dace Allah ya mana muwafaka Allah ya isar da mu Ramadana da alheri da albarka da rahama waɗanda ake wa rahama a cikin Ramadana Allah ya sa da mu a ciki wanda ake kankare musu zunubansu Allah ya sa da mu a ciki Allah ya sa halayenmu masu kyau su karu bayan Ramadan halayenmu na su ragu ko su kau gaba ɗaya bayan Ramadan subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Allah ta'ala ya saka malam da alkhairi Allah ya sa a mizanin hasanin ayyukansa na kwarai kuma Allah albarkaci zurriyansa ya musu albarka sanadiyan waɗannan kalmomi masu tarin alkhairi da ya zo mana da su ah, kafin in ce komai gaskiya an rubuto tambayoyi masu matukar mahimmanci wallahi kuma ina ga duk muhadaran da aka yi wannan karan ba a kawo tambayoyi wanda suka ɗau matsaloli masu girman gaske kamar tambayoyin da aka rubuto a wurin nan ba to dalilin da yasa na kawo wannan shine akwai abu ɗaya da ya kamata mu fahimta yanzu ana ɗaukan karatun nan allah kaɗai ya san inda abun zai tsaya zai je wurin masoyinka a lokaci da kuma zai tafi ina wurin maƙiyinka kuma bai kamata a ce ba mu da waye wanda mun san kalmomi ta medias ko hanyoyin sadarwa mun san kalmomin masallaci mun san na aji to ba zai yi wukila wasu rubuto su ji ban karanta tambayansu ba su ga kamar ba a ba abin muhimmanci ba ne a makwafin wannan sai ya sanya akwai da wannan ragaman zai koma idan malam ya amince amma shi ma sharaɗin kenan gaskiya za mu su a ce malam ya ji daga wanda suka rubuta waɗannan tambayoyin a madadin haka idan mala ya ba mu dama mu ba da nambar wayan shi to za mu saki nambar wayan shi a nan saboda jama'a su samu kuma na tabbata wanda suka rubuta tambayoyin nan za su iya fahimta na wanda suka rubuta din in kuma malam bai ba da dama a ba da lamba ba to ki eh to mu ba da ta ko eh, to dama ya ka dade da faɗa mana cewa ma iya badawa to amma dai ban san ko an samu canjin yanayi daga baya ba shi yasa muka nemi izini to a maimakon haka sai ku shirya kila wanda ke bukatar lamban za mu karanto tambaya ko da guda ɗaya a lokacin wanda bai da hali kila ya shirya ko kar mu sake an zo su ba su samu ba a malam akwai tambayoyi mun kokarin tace wanda suka yi munasaba da karatu ne to amma kasantu akwai matsalolin da gaskiya sun zama ruwan dare ko a nan garin ko a waje ya sanya muka dan ba su muhimmanci akan saboda al'umma su ji kalmomin ku akai wanda zai taimaka wurin daidaita al'umma da samun mafita a kai wani yana tambaya ne akan cewa shin mala ya kamata mu in mun ga wani ya yi abin da ba na shari'a ba mu zartar mishi da haddi da kanmu a unguwarmu ina wata muna fahimta yanayin irin waɗannan sannan na biyu wannan yana cewa malam don allah wasu dalilai ne ke sa ake haɗa sallah domin a unguwar mu ana yawan samun sa da rikici akan wannan ina son ɗan dunkule su to shi ke ma a baya halatta wani ya tsayawa da wani haddi domin baka san ma me haddi ba jiya wani ya bugo min waya yace malam an koro wani ana barawo barawo barawo barawo sai na buge shi sai ya mutu mai hukunci na nace hukuncin ka kisa nace na farko kalman wani ya ce wani barawo ba dole zan barawon ba na biyu ba a tabbatar da mutum barawo ne shi sai a kotu na uku baka ga kayan sata a hannunsa ba na hudu baka san a cikin tsari ya ɗauko ko ba a cikin tsari ba sannan abin nasa ne ko ba nasa ba ne sannan yunwa ce ko ba yunwa ba ce abubuwa sai an duba abubuwa talatin da ɗaya kafin a yankewa ɓarawa hukunci duk kai baka duba su ba kenan yanzu mutum yana jin haushin wani zai iya koro shi ce barawo barawo kai kuma yaka ji kalman barawo barawo ka bige shi an taɓa yin haka shekara goma da ta wuce aka koro wani ɓarawo ɓarawo ina tsaye a kan hanya yana zuwa sai na matsa sai ya wuce to ne zo ɓarawo ne fa nace a gurinka <laughs> in kai mahaukaci ne ni shari'a nake karantawa in kai baka santa ba ni na santa in kai baka san shari'a ba ni na santa <laughs> har na da wani ɓarawo kai ka san ɓarawo ne ni ban tabbata ɓarawo ba ne in na rike shi kuma ba a dukan ɓarawo ai ba dukan barawo ake ba tabbatar da sata ake a yanke masa hannu in kamare shi wannan baya cikin kuma sata <laughs> haka mutane ganin suke shari'a wasa ce shari'a ba wasa ba ce saboda haka wannan ba daidai ba ne wani ya ka domin ka ba da kofar kowa ya ma wani hukunci to wani ma an taɓa yin wani kawai suka fada da wata a kano eh, kwandasta ne biya ce tana cikin mota sai aka ce sai ce ta matsa wani ya zauna ta ce ita ba ta matsa wani ya zauna kusa da ita ba dai ta biya gurin saboda matse ta za a yi ga yaro a hannunta sai suka kama fada kawai suna kawo fadan nan kawai da kwandasta nan ko ina jin shara masa mari ta da ya gaya mata wata magana sai ta shara masa mari kawai sai ce ta zagi annabi kafin ka ce mai da ita da jaririn nan sun zama gawa an kashe su haka wani a kasuwar sabon gari suna faɗa da wani iba ashe iban kasuwanci suke tare iban ya wuce shi sai zo ya ɗurawa annabi zagi a jikin tebur sai ya ce iban ne ya shi musulmin shi ya zagi annabi a rubuce ya ce iban ne ya to kuma inda bai gane ba a shariyar da a cikin hausawa ma ba kowa zai iya ta ba balle iban da bai iya hausa ba aka zo aka kama iban nan aka tafi gaban 'yan sanda 'yan sanda suka kira mu kwamishina a police aka kira mu duk wanda ya zo karanta ashar din an san iba ba zai iya wannan ashar din ba shi ya yi ta dan ya sa a kashe shi to saboda haka wannan yana da hatsari mutane su ɗauki hukunci a hannunsu saboda mutane sai su dinga warkar da gabarsu da wasu suna laƙa musu wani abu suna kashe su saboda haka in ka tabbatar mutum ya yi abin da bai dace ba kama shi za ka yi ka mika ga hukuma in akwai mai unguwa ko akwai mai gari a je gurin ya zama shaida ga abin da yake yi a jakunansa in ba ka ba a mika shi ga hukuma amma aka ce kowa ya ɗau hukunci a hannunsa to duniya ba ta zauna lafiya ba ba ma hukuncin kenan Allah ya saka da alkhairi bari in ba ku nan ba a takaice ko mun zo ƙarshe sai mu sake maimaitawa 080 23 74 2857 Allah ya samu dace malam sai mai tambaya na gaba da yake magana akan sharuɗan hada sallah saboda rikicin da ake samu a tsakanin al'umma to ana iya hada sallah da dalilai da dama daga ciki akwai ruwan sama akwai tafiya akwai tsoro akwai babban larura in ta taso kamar yadda duk yana koma zuwa ga hadisin Abdullahi dan Abbas da yace manzo Allah ya hada sallah a zaman gida ba tare da tsoro ko tafiya ba ko ruwa ba wata ruwayan ko ruwa ba aka ce saboda me ce dan kai takura al'ummansa da aka duk wata larura in ta taso ana yaki ko ana fada ko ana cikin tashin hankali in an zo magariba ba za a iya zuwa isha ba ana iya haɗa magariba da ishan kowa ya tafi sa gida wannan a halin tsoro kenan ko halin yaƙi ko halin tafiya ko halin kaza duk ana iya yi waɗannan suna nan a rubuce a shari'a babu laifi amma ba dalilin komai don jin daɗi wannan bai halatta ba Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gama yana magana dangane da sojoji da za ke zuwa training ina ko ma la'alla wannan litini din ko jiya aka ɗauki sabon list na sabon sojoji da za a ɗauka ya ce gashi kuma za su kasance cikin training har zuwan azumi shin ya halasta ya ajiye azumi saboda tsananin training na wahala to zai iya ajiye azumi saboda dalili bi na farko idan ba a garinsa ake training din ba an ja su wani guri ya zama hukuncin tafiya kenan sun samu kansu a cikin matafiya yana iya azumi saboda wannan haka kuma idan training din mai tsanani ne mai wahala ne yana iya aji azumi ya rama saboda wannan kamar yadda aka wa mai aiki mai sana'a mai wahala yana da sana'a mai wahala da in yana azumi baya iya yin wannan sana'ar kuma in bai sana ba baya cin abinci da shi ba malamai sun ce ya iya ci gaba da aji azuminsa ko ana tsananin rana a gari kamar yadda aka taɓa wata rana a yankin maiduguri sai ga mutum da kankara a ka saboda tsanani mutane suka yi ta mutuwa dole malamai suka yi fatawa a aji azumi saboda ba zai yi ba ana cikin wannan wahalar aka aji azumi ya taɓa faruwa ma a niyami aka yi rana sai ga mutum yana tsakar tafiya sai ya faɗi kawai ya mutu saboda tsananin zafi ya kai digiri wajen sittin da wani abu to waɗannan duk larurorin suna iya sa aji azumi tunda ba kullum za a yi ta ajewa ba wani abu ne ya taso ana iya aji azumi saboda shi daga baya dora a ci gaba amma wannan ya dangana ma ga irin niyyar da ta sa ya shiga dan idan niyyarsa dan ya taimaki addinin musulunci ne anan ne yake da damar ya sha azumi amma in niyyarsa dan ta more ne wannan ba shi baya cikin wannan fatawar tamu wannan yana cewa malam da Allah a shekarun baya ya faɗo wasu adadin shekaru da yana nan lokacin ƙuruciyansa ya kasance a cikin ramadan yakan yi kamar wasa da gabansa ya fitar da mani sai a yanzu kuma yana dama amma kwai tsawon shekaru uku da ya ɗauka yana yin haka don allah ya zai a taimaka mishi to to ai bai faɗi adadin abin da ya ba kuma wannan abin da ya laifi ne babba kuma a mazhaban malamai ma mafi rinjaye suna ga duk sai ya rama sittin sittin adadin waɗannan kwanakin kaga sittin ɗin ta masa yawa wasu malaman suna kuma istighfari zai yi ta tuba wani ya Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya alaihi min umrihi wa an yatruka al ma'asiyata fi sa'atiha wan nadamu an nadamu ala ma fata ya nadama ya niyan ba zai kara ba sannan ya alkawarin ba zai sake ba har zuwa karshen rayuwarsa wanda shi ya fi sauƙi. muna da minti biyar da inda tambaya ta take mana sai mu hakura insha Allah wannan yana cewa malam ni ne na ɗauki tsawon watanni biyar ba na yin sallah sai zuwan watan ramadan amma a yanzu allah ya taimake na yi nadama na tuba ya zan yi da wancan lokacin to ai wannan allah ya ma albarka da ka tuba aikin tuban shine matsala muna son mutum ya tuba Don wanda wani bai tuban ba ka kai Allah ya maka rahama ma da ka tuba ka gano kuskurenka Allah yana son masu tuba inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina Allah yana son in kana kuskure ka ji an yi wa'azi ka daina ka gyara kuma Allah ya bude maka kofa yace fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wa taba'u shahawat fa sawfa yalqawna ghayya illa man taba wanda suke sakaci da sallah suka tozarta ta Allah ya ce za su shiga gayya an ce abdullahi dan abbas ya fassara gayya wani rami ne a naman aka saki dutse kafin ya je kasa ya zama toka wutar da take mai da dutse toka ko ba karamin zafi gare ta ba to nan za a saka wanda ya wulakanta sallah sai Allah ce illa man taba sai wanda ya tuba tuban malamai sun fassara shi hanya biyu ka tuba ka ci gaba da yin waɗannan kuma ka ci gaba da rama waɗanda suka wuce akwai kuma wanda suke ga tuban shine ka ci gaba da yin na yanzu ka sake irin wannan laifin kuma kai ta istighfari akan abin da ya wuce na baya domin tun da yanzu kai sabon shigowar sallah ne to kaga abin da za mu tarkizi a rike sababbin ma ka je hada ma da tsofaffi kuma tsofaffin ba su yi ba sababbin ba su yi ba nauyi yawa so da a rike sababbin yanzu a yi su akan lokaci a ta zuwa masallaci kamsu salawati a kuma ta neman gafara Allah akan waɗancan a wannan yana cewa malami ne na alkawarin insha Allahu zan yi ma Allah ta'ala azumi goma a cikin kwanakin watan sha'aban goman farko to yanzu kuma wata ya shigo guda uku kacal na samu daman yi shin ina da daman da zan iya cike saura a sauran kwanakin da ya rage na sha'aban din kafin fitansa to ai matsalar ka sa rana ka sa lokaci ka sa adadi shi wannan alkawarin dole ka yi shi yadda yake yanzu ka yi mugun laifi to matsala ana rama bakance idan ya fita daga lokacin da aka dau alkawari ko ba a yi tunda ka samu lokaci ka samu rana ka samu adadi da aka ka shiga matsala tuba za ka yi ta yi kawai Sauka kama malam sai kuma mi fata alkhairi a wannan shi yana cewa malam watanni goma da suka wuce kai allah ya kaddara kai ne ka ɗaura masa aure kuma a yanzu an da ake ciki iyalinsa allah ya azurta su da juna biyu to abin da yake da mahimmanci bangaren tambayan shine yayi tanajin sunaye ne guda biyu da idan Allah ya kaddara namiji ne ko mace ce wanda zai sanya amma yana so ya san ma'ana ko mahimmanci waɗannan suna addinance na farkon suna cewa adnan na biyun kuma sumaiha idan ta kasance mace ce to adnan dai sanannen suna ne ana sa adnan cikin kakannin annabi na ashirin sunansa adnan kuma a cikin sahabbai da mutanen kirki akwai masu suna adnan da aka ba laifi don kasa adnan baya dauke da wata mummunan ma'ana kuma sannan suna ne mai asali mai tarihi sannan dangane ga ita suhaima ya ce sumayya sumaiha to ita ce ban ga sumaiha din ba na dai ga sumayya amma ban ga sumaiha ba gaskiya sumayya dai na san ita ce farko wacce ta fara shahada a musulunci ita ce babar ammar da abdallah السلام عليكم ورحمة الله